وأخواتهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يوم litinin ashirin da hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shi ne majalisi na ashirin da uku kuma na ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin majalisinmu na tafsirin alƙur'ani na wannan wata ne albarka wata ramadan ah, wannan mai tambaya bayan addu'a yana tambaya da Allah ne ne hukuncin daga hannu lokacin da ake addu'a sannan kuma shin idan mutum bai daga hannu ba menene hukuncin addu'ar shi ke magana ko akwai wani laifi in mutum bai daga hannu ba yana daga cikin ladubba na yin addu'a da sunoni na yin addu'a shine daga hannu lokacin da ake addu'a shine asali duk addu'ar da mutum zai yi ya daga hannu sai wuraren da aka samu manzon Allah ya yi addu'a ba daga hannu ba amma asali shi ne duk addu'a din za a yi a daga hannu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa إن الله تعالى حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما سترا قائمتين الله من هو كثير تركي ينا لكنيا ينا لكرمي ينا كنيا ومتين يتدعى لي يرون يرون يأب أن تقول الله ثم لا يبير ويدعى أن يبحث أنه ba komai kana suke bai samu wani abu ba wannan yana nuna ana son daga hannu idan mutum zai yi addu'a kuma galibi addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai yi addu'a yana daga hannu daga daga hannu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda bai tabbata daga manzon Allah ba shine shafawa idan an yi addu'a babu wani dalili da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa in an yi addu'a an gawa kuma za a shafa a fuska haka manzo Allah in ya yi addu'a ya gama aje hannun yake ba inda za a ce ya yi addu'a ya gama kuma ya shafa a fuska in ba addu'a na kwanciya barci da ake yi eh, karanta surori ba a tufa a hannu shafa a amma ya addu'a a shafa a fuska wannan babu wani dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wuraren da yake addu'a baya daga hannu shi ma mutum sai ya bari azala yana yin addu'a a sujjada kuma baya daga hannu yana addu'a bayan tahiyya baya daga hannu da sauran ire-iren waɗannan wuraren wanda an ya yi addu'a bai daga hannu ba haka yana addu'a a sallah a hudubar juma'a kuma baya daga hannu haka wuraren da ya tabbata manzo Allah yana addu'a baya daga hannu ko mutum tare ya daga amma in ba waɗannan wuraren ba inda zai yi addu'a to da wancan hadisin da ya gabata wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ne wanda yake wasu daga cikin malamai sun inganta shi daga ya halatta duk addu'ar da zai yi daga hannu sai inda ba a yi a daga hannu a wurin ba sannan ya yi addu'a da ya daga ba ne da za a ce a yi ne ba lalai ya bar ladabi daga cikin ladabban addu'a ya za a wancan hadisin da manzon Allah yake bayani akan addu'ar wani mutum da yake faɗan addu'ar yake cewa sun mazakarar rajula يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ya sifanta shi daga cikin sifar shi ne yana ɗaga hannayen shi sama yana addu'a yana cewa ya rabbi ya ya Allah ya Allah yana addu'a haka manzo Allah ya tabbatar da ɗaga hannu a wurin yin addu'a wannan yana tambayar cewa ya mutum ne yana azumi sai ya yi brush da makirin ya azumi shi ya yi azumi shi ba ba abin da ya same shi inda bai ya wani abu ba sa wani abu ne ɗanɗano a cikin baki iyakar baki kawai baya fata azumi haka mutum yana yin azumi da duk nau'in yana yin asuwaki da duk nau'in kicin da ake asuwaki da shi abu mai taci ne ko mai bauchi ko mai wani irin ɗanɗano kuma za a yi asuwaki da shi amma ba abin da zai samu azumin shi da mutum ya yi amfani da wani mai na goge baki ya goge baki azumin shi bai yi komai ba sai dai idan ya haɗiye wani abu daga cikin waɗannan wannan abin da yake a bakin shi to wannan shi ne azumin ya samu matsala wannan yana magana cewa an ce idan guda ya fata a abu a dan tantan shi ne ko shin ya zo a hadisi ko magana mutane ya tabbata a hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Hurairah cewa idan kuda ya fada da wa ba'du ma fi sharadi ahadikum falyamisu in kuda ya fada a abin shan ɗayan ku to ya danna shi a sannan ya cire shi in zai sha kenan mutum zai iya sha zai iya sha guda ya bada ta ce ka na shi ka cire ba shi ke nuna shi za ka sha ba ta kan bai yi ma ba ba za ka sha ba sai ka zubar in ta kama za ka sha to kan ka cire kudan kawai ka sha ka danna kudan a ciki sannan ka cire shi shine abin da ake magana in kuma ba za ka sha ba shi kenan ba wanda ya ce dole sai ka sha in kuda ya fada za ka yi ba ka jin kyamar faɗawar kudin za ka sha ga yadda za ka in kuma kana jin kyamar guda ba za ka sha ba shi ke nan ka zubar ba wani abu ko ka ba wanda ne jin kyamar kuda ya fata ya danna a ciki ya shi shi ne abin da ake ake ne ba ana nufin in dai guda ya fata sai ka danna shi ka sha ba ba ana nufin in za ka sha jin ga yadda za ka in kuma ba ka kana kyamar abin ba za ka sha ba shi kenan da ka ba dole ba ne sai ka sai ka yi amfani da shi wannan bayani ne mai tsawo ya yi ya yana masallaci ya sa wayar shi a caji rawo ya ɗauki yana shirka shi ne da aka yana neman addu'a a wurin mutane a tashi a addu'a Allah ya tura asirin barawa Allah ya sa sai ai mai addu'a a tashi a cikin addu'a cewa Allah ya bayyanar da wayar kuma ya tona asirin irin wannan mara imanin da yake zuwa ɗakin Allah yana sace kayan bayan Allah da suka zo bautar Allah Allah ya shiryar da shi in mai shiriwa ne in ba mai shiriwa ba ne kuma Allah ya tona asiri shi ana cewa a yi addu'a mutane su yi addu'a ba mutum in ya ji kawai shi ke nan kuma zai gama ya gama in an buƙaci a yi addu'a to mutum ya yi addu'a in ya samu lokacin da zai yi addu'a ba wai cewa a yi addu'a ya ce a yi addu'a a yi mun addu'a sai a yi addu'a da ce mai to Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza a addu'a Allah ake yi ba daga ce mun a yi mun addu'a sai in ce to shi kenan ina je wurin yin addu'a sai in yi addu'a amma ba kai zan yi addu'a sai Allah yi kaza Allah yi kaza kana ji ba ba kai zan faɗi faɗa ba kai ma wanda ake roƙa dai shi za a je a roƙa an ce ayi addu'a da ka wannan yana daga cikin kuskuren da ake yi da yawa ya yi addu'a sai a ce to bismillah ayi addu'a kuma cikin kaza ko kaza ya same ni ko ya turo ma ai kaza ya faru sai ka rubuta kai addu'a da tura Ka ta addu'a wa kai wa kai mace. Da kai addu'a ka ce Allah ya yi kaza ya yi kaza ka tura. Ka tura ma wanda ya ce ka yi addu'a. Me kai ke nan a nan? Ita addu'a Allah ake yi ma Allah ake ruwa. Da ka in ya ce kai mai addu'a kawai ka roƙi Allah. Sai dai kana so ka faɗa mai ka ce mai wata ƙila ka faɗa mai ka ce na yi ma addu'a. ko na roƙi Allah shi ma bai bai cika kabata ba bar shi ka da wanda kai ma tsaro a Allah ya sani ka yi ma dan uwanka addu'a da ba kai kamar ka ba sai ka ta ba sai ka ce to na yi ko kuma zan yi shi kenan amma ba an ce a yi addu'a kawai sai ka yi addu'a ka faɗa shi sa ki a wannan addu'a da ake iyakan jiyar da wanda ya ce a yi ne a yi daga nan an gama ba a roƙon wanda ya za a roƙa ya ba da abin da ake yi haka an ce ka yi addu'a to ka tsaya ka samu lokaci ka ɗauki alƙawarin za ka yi ka roƙi Allah abin da ka ce za ka yi na addu'a Allah ya sani ya san abin da ka roƙa kuma ya san buƙatar da ake nema ba wai sai ka yi mashi wanda ya ce a yi addu'a a gaban shi ko a gidan shi ko ta rubuta mai addu'ar da kake yi ma Allah ka yi ma Allah kai tsaye wannan ta fi karkuwa a wurin Allah ka yi ma ɗan uwanka addu'a ba tare da ba yana nan ba ba tare da ya sani ba shine du'a al-muslimu li akhihi bi dhahri al Shi shine abin da ake bukata da ka mutu ya roƙi addu'a to kai mai addu'a sai dai in wani abu ne yayi na alkhairi wani aikin alkhairi wanda ya kamata a yi mai addu'a wannan sai a yi addu'a wanda ya yi kaza ko ya kawo kaza sai a yi mai addu'a manzo Allah ce man sana'a ilaikum ma'rufan fa tabi'u duk wanda ya muku wani abun alkhairi to kai mai tukuici tukuicin kuma yace shine in ba ku da abin da za ku yi mai tukuici to ku mai addu'a har sai kun ga cewa wannan addu'ar ta yi daidai da tukwicin da ya kamata ku bashi. Ba mutum ya yi wani abu na alkhairi ya yi kaza ya kawo kaza kamar yadda ake yi a sai a da ya yi kaza ko ya ba da sadakar kaza ko ya yi gudunmawar kaza. Allah ya zata mai da alkhairi Allah ya mai kaza sai a mai addu'a ta ba na aikin da ya yi. amma an addu'a mutum yake so kai mai sai ka ce za ka yi in ka yi alƙawarin za ka yi ko kuma ka ce in Allah ya sa ka an samu lokaci shi ke nan ka samu dama kuma sai ka roƙi Allah ka mai addu'a shi ke nan magana ta ƙare tsawon ya san gayi ko bai sani ba Allah da ka roƙa ya sani shi ne abin da ake buƙata. Alaikum salam. eh to gaisuwar juma'a eh, akwai malaman da suka lissafa wannan a matsayin nau'o'i na bid'a na ranar juma'a tura safanni na gaisuwa ranar juma'a a matsayin aiki ne na bid'a na ranar juma'a amma ne waɗansu daga cikin malamai sun sauƙaƙa a kan abin cewa ba ka ne sai sai mutum bai ɗauke shi matsayin al'ada ta zama wata al'ada ta musamman ta juma'a ko kowace juma'a dole sai ya yi sai ya tura wani sako sai ya yi gaisuwa to wannan zai iya mai da shi nau'i na bid'a abin da ya fi kawai mutum ya bar shi ba sai ya yi ba kai wani aikin na alkhairi ga abincin nonin da ake yi na juma'a da yawa wanda watakila ba ka yin korani amma kuma ka zauna kana ta tura rubuce-rubuce sai ka ga wanda ma Allah bai ce ya turo ma da wannan gaisuwar da wa'azi ba shi ne zai turo ma akwai wanda shi kuɗi Allah ya ce ya bayar kuɗi ya ce da shi domin da tura a jikin kuma. ya kai nasa wanda aka ce ka yi kai ka yi ba ka je ka shigo wani babu ba kuma ka je kana yi wanda aka ce ka yi ba ka yi sai wanda ba a ce ka yi ba kuma sai ka je ka kai kanka kana yi haka kowa da abin da aka tura bai ya yi shi ya kamata ya tsaya ya kalli kai ya game ya kamata ya rinka yi haka sunnonin juma'a waɗanne ne nake yi waɗanne ne ba na yi waɗanne ne muhimmai sai ka zauna kai dai amma ɗauko wani abu wanda zai da asali na ga sai a kawo dalilin shi a shari'a ba ka da dalili a kai ka ɗauka kuma ka mai da shi wata sunna a kan ka littafi sai ka yi wannan akwai abin tambaya a kai ka nemo waɗanda suke tabbatattu da dalilai waɗanda manzon Allah ya ce a rinka yi ranar juma'a ka rizimce su kai kai ya fi kai ta kona data da sauransu kana tura ma mutane ya da wasu makusan sun riga sun sani da sun ganji ranar juma'a an ga abin nan ka an san su abin nan ɗin juma'a ne ko budewa ma ba da ba wannan ne za ka karnatanci wani abu wanda yake mafi mahimmanci daga cikin sunnonin juma'a wannan ya ce wallahu a'lam eh, darasin da ya gabata mun tsaya akan aya aya saba'in da hudu a cikin suratul bakara wadda kuma ita ce kan izu na farko daga cikin izu izu sittin na alkur'ani kuma a kanta za mu tsaya za mu karanta ta mu yi bayani dangane da abin da ya shafi matsalar da take cikin da wanda muka kwana a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون هي آه، منكرا تولنا آية لكما ترجمة أبدا آية تقلتا لكما جنتي وآية تنا زرقين da suka ga bani Isra'ila dangane da kekacewar da suka yi. To wannan zargi akan kekacewar zuciya ba wai ya ta kadai ga bani Isra'ila bane. Allah madaukakin sarki ya yi magana da wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wannan ciwon da kekacewar zuciya. inda Allah yake cewa alam ya anil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah yake shin lokaci bai yi ma waɗanda sai yi imani da Allah bane an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah zakatan rinka khushu'i suna ni auya suna kaskantar da zukatansu lidikrillah da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nazala min al-haq da abinda Allah ya saukar na gaskiya wanda shine al-Qur'ani lokaci bai yi ba da al-Qur'ani da zikirin Allah zai sa zakatan masu imani da rinka kaskanta suna laushi da wannan karatun da kuma zikirin Allah sai Allah ya ce wala yaqumu kallazina kitaba min qabl ana lokaci yayi kada su zama kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su su ne bani Isra'il Yahudawa da Nasara fa qala alaihim al-amal sai lokaci ya musu tsawo ma'ana suka yi nisa da littafin da aka ba su fa kasat qulubuhum fi zikatan su suka kushe suka A anan Allah yana mana gargadi cewa kada mu zama kamar ahalin kitabi waɗanda suka yi nisa da littafin da Allah ya saukar Allah ya busar da zukatansu suka zama masu kangararriyar zuciya Abdullahi dan Mas'ud Allah ya jira shi kamar yadda Imam Muslim ya rawaito a cikin sahih yana cewa tsakanin imanin da kuma saukar wannan aya alam ya anil ladina amanu tsakanin imaninmu da Allah ya mana gargadi ya zarge mu da wannan ayar ya ce shekara hudu ne kawai. Mun yi imani da shekara hudu Allah ya saukar da alam ya ani bil na amanu an kuma ya li la. Bana har yanzu imanin ku bai kai kan ku fara taushi da zikirin Allah ba. Ya ce to tsakaninku da wannan shekara haka kuma Allah madaukakin sarki ya yi gargaɗi mai tsanani a cikin alƙur'ani da duk wanda ya kuskura zuciya shi ta bushe ta ke kashe Allah ya ce a man shara'a Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah ya ce waɗanda Allah ya yalwata zakatansu ya buɗe kirjinsu ya sa natsuwa da kwanciyar hankali ta hanyar musulunci musulunci ya shiga zuciyar ya sa ba zuciyar natsuwa da yalwa a zuciya sannan kuma suna tafiya a ranurin min rabbi suna tafiya a kan haske daga Allah shine alqur'anin da Allah ya da zuciyar wankakkiya ga haske da Allah ya tura su a kai suna tafiya a kai shi shine haske na Al-Qur'ani, sai Allah ya ce fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata ga waɗanda zukatan su suka kekashe da zikirin Allah ana ga Al-Qur'ani suna ji ana karantawa ga sunan manzon Allah amma zukatan sun bushe ba sa tasirantuwa da qurani Allah ya ce to qawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata ga irin waɗannan mutanen masu ke kasashiyar zuciya da ka ba ahlul kitabi bane kawai fa hiya kal idarati aw ashaddu qaswa ana iya samun masu ke kasashiyar zuciya a cikin al'umma shi yasa Allah yake ta gargadi a cikin alqur'ani da ke tsoratarwa da tsawatarwa a kan wannan sifa. Kuma shi bushewar zuciya, ba ce Allah yake yi ma In ka ga zuciyar mutum ta bushe, to akwai abin da ya yi Haka nan Allah baya kusar da zuciyar mutum. Kana ji zuciyarka ta bushe ta ke kashe, to ka tsaya ka duba ka gani kai ma yi maka wannan hukuma domin ita ce mafi girman hukuma da Allah yake yi ma bawa a duniya ne hukuma da ta shafi zuciya duk wata hukuma da za a yi ma a gangar jikinka a duniya gaba ɗaya babu hukuma da ta kai an taɓa zuciyar gara dai a sai maka hukumin jikinka a ciccire maka su kana da ranka zuciyarka tana da lafiya da ake an jarrabe ka da lalacewar zuciya gaɓoɓinka suna nan lafiya domin ba wata uku ba sama da wannan الإمام أبو نعيم السيحية الأولياء يا رويت لجمال ابن دينار rahimahullahu ta'ala mhm. yana cewa ma zuriba abdun bi uqubatin a'zama min qasawati qalbi babu wata hukuma da Allah zai jarrabi bawa da ita wadda ta kai girman hukumar kekacewar zuciya in Allah ya kai kazar da zuciyarka an gama ma hukuma ce duk wata hukuma da za a yi ma daga baya to na gida ce babbar hukumar ta gama shi yasa har ila yau imamu abu mu'ayyan rawaito daga hudayfa ibn qatada al-mar'ashi shi ma yake cewa ma musiba a ahadun bi musibatin a'zama min qasawati qalb ba wata musiba da Allah yake jarraban bawa da ita wanda ta kai girman musibar ke kashewar zuciya ita ce musiba mafi girma da za a jarraba bawa da daga wannan ya nuna haɗari ne wannan al'amari. da ji wannan abin a zuciyarka ba ƙaramin haɗari ba ne da ji alamar zuciyarka ta fara bushewa ta fara tangarewa to bala'i ne Allah ya jarrabe ka da shi gara a jarrabe ka da kowane irin ciwo na bala'i a nan duniya da jarrabe ka da wannan ciwon bushewar zuciya tana da alamomi da yawa akwai alamomi da ake iya ganewa cewa zuciya ta ta fara lalacewa ta fara bushewa daga cikin alamomin alama ta farko ne zuciyarka ta zama ba ta tasirantuwa da ayoyin Allah ana karanta Alƙur'ani. Zuciyarta ba ta komai ba wani tasiri da kake ji a cikin zuciyar. wannan alama ce daga cikin manya-manyan alamomi waɗanda suke nuna lallai zuciyarka ta riga ta fara ɗaukan hanya ko ma ta riga ta ta gama ke kashewa kuma wannan ita ce babbar sifa ta munafikai Allah yana cewa wa idan ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم نار فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم التي أنكرت على القرآن ديك ديكنا أبو كيسنا جو أيكم زادت هذه إيمانا وأي وطن من قايوين سكي كارا إيمانا ana cewa suna ƙara imani to mu ba mu ci komai ba ba abin da muke ji in kana so ka ga yana tsama jiki rawa a samu kiɗa da waƙa wanda yake so a sa mai yanzu za ka ga nishaɗi za ka ga aiki da ƙarfi da mutum ya wahala ga aikin wahala wani ma ko yake yana wahala amma ba zai ji da shaɗin wannan malawar ba sai ya sa ya ya kunna wata waka da wani kiɗa ne zai rinka zabarar da shi yana jin nishaɗi a daidai lokacin da ni an karanta mai ƙur'ani baya jin irin wannan abu ya shi wannan shine alama daga cikin manya-manyan alamomi na bushewar zuciya daga cikin alamomin bushewar zuciya mutum ya zama bai tasirantuwa da wa'azi a yi ta wa'azi ana bayani ana faɗakar da mutane amma bai jin komai a zuciyar shi ban ma wa'azin jishi yake yi kawai kamar wani abun wasa wa'azin ma zai rika ɗauka yana iskiri da shi a dirama ko a wani wasa ko a majalisa yana kawo kalmomin wa'azin yana kirkiri da su ana dariya ana nishadi wannan babbar alama ce daga cikin alamomi da suke nuna zuciyar bakin ta ta ke ta riga ta bushe wa'azi ba ya yi mai tasiri haka mutuwa ba ta yi mai tasiri Ban ma a wurin zaman mutuwa ma Anan za a rika abubuwa da safan Allah ana gulma ana giba ana maganganu waɗanda Allah ya hana kuma wai an dawo daga kai gawa ne mutuwar ba ta yi tasiri a cikin zuciya to wannan zuciyar ta riga ta kushe ta mutu kamar yadda Allah ya ce awala ya aula annahum yusalluna fi kulli 'amin marratan aw marratayn ثم لا يتوبون ولا ya tattaru ba sa ganin ana fitinar su da jarrabawa a kowace shekara su ɗaya ko so biyu amma wannan duk zai sa su tuba suna zaune su ji wane ya mutu wane an kashe shi wane ya yi fara rashin lafiya wane yana kwance bai motsi fitintunu iri iri amma sun mala ya tubu na wala ya tattaru wannan bai sa su tuba ko a jikinsu Sani suke ma wane dai da dabara ne kaza ya same shi wane dai da wayau ne har kaza ya same shi wannan bala'in zai iya zama musu wa'azi wani alama ce cewa zuciya ta ke kashi ta mutu yana daga cikin alamomin bushewar zuciya shine kasala akan ayyuka na alkhairi duk lokacin da aiki na alkhairi ya zo a ganka baya baya ba a ganin ka gaba gaba a wurin ayyuka na alheri ayyukan ibada ayyukan taimaka ma al'umma ayyuka na jin kai duk wani aiki wanda yake na alkhairi ne to ba a ganin ka a wannan ba a wannan babu kasala tana kama ka in wannan aikin ya wani alama ce ta cewa zuciyarka ta bushe kafirai yadda Allah ya sifanta munafikai da cewa wa idza qamu ila salati qamu qutara yuraquna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila a wani wurin Allah ya sifanta su da cewa suna kasancewa qutara wa ma yunfiquna wa la yunfiquna illa wa hum karihun Allah ce sallah ta zo ba sa tashi ki sallah ke a cikin kasara, sai a cikin kasara. duk abin da yake so in zai za ka gaishe cikin nishadi da kwanciyar hankali in ya fito zai fita filin kwallo a guje za ka gaishe yana gudu saboda ya tafi a nishadi kar ya je filin kwallo ba nishadi a cikin shi in zai tafi kasuwa haka za ta kai shi da zafin nan amma zai je masallaci kamar ba shi da lafiya kamar an yi mutuwa a tashi dai a je a sauke wannan nauyi bari ne mu tashi an kira kuwa an tada ikama ko an fara tada ikama haka zai Ka kasala kawai ba ta ganin zafin nama da ƙarfin jiki a lokacin ibada da aikin alkhairi haka wala yunfiquna illa wa hum na ta zo ciyarwa da fitar da kuɗi Allah ce sai a dole sai dole dole ta kama amma inda za a tada wani biki ko wani al'amari a nan zai nuna inda ba ta shi shi inda ake liƙi nan za a ga yadda ake sauri da iya liƙa ku. amma da aka zo aiki na alkhairi wala yunfiquna illa wa hum karihun E eh, dole ba ya iya in yayi ma mai kowa ya ta kunkune a baya an takura mai shi kullum a ce shi kadai ne musulmi ba na nan kunkuwa komai ya tashi sai shi za a ce ai ba shi kadai ba ne to irin waɗannan duka alamomi ne na bushewar zuciya da kuma ke kashewar ta daga daga lokacin da ka ga a aikin alkhairi ba ka da zafin nama ga wani abu kuma na harkar duniya a duk inda ya tashi ba ka sakaci a ciki ba ka tsara to zuciyarka an samu matsala har yanzu daga cikin alamomi na bushewar zuciya shine raunin ganin girman Allah mutum ya zama girman Allah ya yi rauni a zuciya za a haɗa shi da Allah a kan abu amma dai ganin girman Allah da zai iya yin wannan abu ko iya barin wannan abu ko ya aikata abin da yake Sabon Allah ne karara ya san a gaban Allah Allah yana kallon shi ganin girman Allah ya yi rauni a zuciya in kana ganin girman Allah ba zai yi ka zauna Allah na kallon ka ya ce a yi ka yi ba ya ce a bari kuma ka aikata daga gwagwarai da take ganin girman Allah a zuciya gabarai da za ka rika taka tsantsan da dokokin Allah ya ba ka ci ya ba ka sha ya ba ka lafiya ya ba ka gaɓoɓi ba iyaka kuma ganin girman shi a zuciyarka ne kai ta yadda zai iya cewa kai kai ko ka bari ka bari bayan kara wani nan a duniyar ya ne ka da girman ka da shekarun ka da komai kawai ya janyo ka yi maka ɗan wani alheri da ɗan wata hidima amma ne ma kake ma ina ma zai ce ka yi kaza don ka aikata ka ji daɗi shi ya sa ka kai saboda mai gidanka ne saboda ya yi maka wata ƴar kwanana da ƴan wata ƴan ni'ima a duniya bai isa ya hana abu ba sai aikata wannan abu saboda kana ganin girman shi wani ai ba zai taba cewa shi kaza shi yi ba wani ai ba zai taba cewa ku bar kaza sannan yi ba ta tambaya ne ya sa ai shi ne ya fi ɗauke bi samu samun kai shi ne ya yi mun kaza iya abin da ya ma kenan amma wanda ya halicce ka ya kula da kai ya samar da kai ya samar ma duk abin da kake bukata a rayuwa girman shi bai kai irin wannan girma a zuciyarka Wani alama ce ta cewa zuciyarka ta ke kashi zuciyar ta riga ta mushi fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah sannan daga cikin alamomi wannan alama da ta gabata na rashin ganin girman Allah daga cikin alamar da ake gane ta cewa ba ganin girman Allah a zuciyar mutum shine mutum baya damuwa idan ana keta dokokin Allah duk wanda ya san girman Allah in ya ga wani yana keta dokokin Allah to yana shiga halin halin yana shiga halin damuwa saboda ne saboda ya san alfarman wa ake ketawa ya san alfarman wa ake tabawa ke sa za ta bai hankali shi bai taɓa kwanciya ana safan Allah daga lokacin da ka ji mutum hankali shi a kwance ta sai a bar kowa ya yi abin da ya ga dama kowa na da yanci kada a takura ma mutane ko babu ganin girman Allah a cikin zuciyar mutum kwata-kwata dan dai kana ganin girman Allah ba yadda za a ka iya natsuwa ana keta ta dokokin Allah kana kallo kana ji ba abin da za ka yi shi yasa za ka ga alamai waɗanda suka kowa ganin girman Allah kullum ana taɓa Allah ba za su shiru ba sai a ga ai sun cika fitina wani malam wani ya cika fitina kullum ya kama wannan kullum ya kama wannan a ba a iya yin shiru idan ana taɓa alfarman Allah in akwai girman Allah a zuciyarka kai ma ba za ka iya haƙura hmm. ba za ka iya haƙura da haka wannan yana daga cikin alama ta bushewar zuciya idan ba ka jin wannan a ana sabon Allah ba ka jin komai ana zunubi ba ka jin komai duk waɗanda suka san Allah duk cewa suke ana sabon Allah Allah ne yake ba mu labarin nasara da suke da'awar Allah yana da ta Allah ya ce ta kawo samawa ya babbar na minhu wa tashaqqu al-ard wa taqimu al-jibalu hatta sama ta kusa ta kekkece gaba ɗaya Na sama ta kusa ta rugurgude duwatsu sun kusa su rushe su zama tare me yasa Allah ya ce an da auliyar rahmani wa lana saboda waɗannan suna cewa Allah yana da wanda manyan halittun Allah gaba ɗaya wasu suke da suruji saboda ana taɓa alfarman Allah don kaga ana taɓa alfarman Allah ba komai a jikinka to zuciyarka ta bushe zuciyarka ta bushe ta zama bariya kan hijarati aw ashaddu aswa ko haka daga cikin alamomin shi ne tsananin shagaltuwa da duniya da ta duniya akan lafiya alama ce ta cewa zuciyar mutum ta bushe wanda za ka ga rayuwar shi gaba ɗaya duniya ce kawai a gaban shi in dai zan samu za a samu duniya ba matsala in dai mutum zai rinka fifita lahira duniya akan lahira ko alama ce ta cewa zuciyar shi ta bushe ban tu'minuna nuna hayata duniya والآخرة خير وأرضى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ألا تكون فيك تدوني عسى اللاهرة بايا اللاهرة تاب الخير وما تاب جوما لذا لما لوقة تتجد كاشك وانم فجر دوني السكتي أدبرك إن أنظر قال الأمر اللاهرة قال الدنيا ذاك الدنيا تدوني عسى اللاهرة to zuciyarka ta bushe zuciyarka ta bushe sannan daga cikin alamomin akwai bushewar idanu bushewar ido idan zuciyar mutum ta bushe idan shi yana bushewa idan zuciyar ta yi taushi idan shi yana yin laushi yana zubar da hawaye da yawa gwagwadon laushin zuciyar mutum gwagwadon zubar da hawaye da idan shi yake gwagwadon gwargwadon bushewar zuciyar gwargwadon da idan shi yake kafewa sai zama idan shi bai zubar da hawaye saboda jin ambatan Allah bai zubar da hawaye saboda jin karatun alkur'ani maganar Allah bai zubar da hawaye saboda wa'azi da tunatarwa saboda ya riga zuciyar ta riga ta bushe ba za ta iya sakin hawaye a cikin gidan za ka yana daga cikin alamomi na bushewar zuciya shi ne zama ido ya riga ya bushe ya ce da shi a karanta alkur'ani iyakar karantawa amma idanka yana nan a ƙafe zuciyar ma bata motsa ba balle idan ya motsa to alama ce ta cewa zuciyar ta bushe da alamomi da yawa waɗanda mutum zai iya gane cewa akwai bushewar zuciya a tattare da shi waɗannan kaɗan ne daga cikin alamomi sannan kuma akwai sababba wanda su suke haifar da bushewar zuciya akwai sababban da suke haifar da zuciyarka ta bushe Allah ya jarrabe ka da wannan bala'i da wannan musibar da ta bushe wa zuciya daga cikin abubuwan da suke haifar da wannan al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin risalar shi mai suna Zammu Aswatul Qalb mun karanta ta a nan shekaru da suka wuce a baya gaba ɗaya risalar Zammu Aswatul Qalb zargin bushewar zuciya akan wannan ya rubuta littafi kuma ya yi bayani masu tsawo dangane da wannan musamman sabubban da suke haifar da bushewar zuciya da kuma magani da yake warkarwa daga bushewar zuciya daga cikin sabubban akwai yawan surutu da yawan magana duk wanda Allah ya jaddade shi da yawan surutu to zai samu matsalar bushewar zuciya yawan magana yana haifar da bushewar zuciya ke sa ce mai kaini da tattaratul kalami da gairi kirila yawan magana ba tare da ambacin Allah yana kusan da zuciya hadisi ya zo a cikin aljami na imamu Tirmidhi daga Abdullahi dan Umar فتخلى صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب إلى الله القلب الخاشع هو إن أبعد القلوب من الله القلب الخاشع فزال ذكر قرآن أيوي كما قنا بعد ذكر الله أبدا أن لا يتيوى أسلم بالقلوب karatun alƙur'ani da zikiri ya fi yawa a cikin maganganu ya ce domin yawan magana ba tare da ta ambatan Allah ba yana ke kasar da zuciya kuma mafi nesa da Allah a cikin mutane shine mutumin da yake da tsatsar zuciya ya fi kowa nesa da Allah gwargwadon bushewar zuciyar gwargwadon yadda ne Allah yake nisan tashi kai da shi da ka wannan hadisin yana nuna yawan surutu yana haifar da kushewar zuci da ka mutum ya rinka tsatsa tsantsan da harshen shi da abin da zai rinka faɗa da yaushe ya kamata ya yi magana yaushe ne kuma bai kamata ya yi magana daga cikin sabubba da suke haifar da kushewar zuciya shine warware alƙawarin Allah mutum ya ɗauki alƙawari da Allah kuma ya warware wannan alƙawari wannan yana haifar da bushewar zuciya waɗancan da Allah ya sifanta su da cewa bari ya kan hijarar da au ashaddu aswa a wani wurin wata aya Allah ya faɗa mana sababin da ya sa Allah ya ƙi ƙasar da zukatansu inda Allah ya ce wa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya saboda warware alƙawarin da suke Allah ya ce sai muka tsine musu albarka kuma muka ƙi ƙasar da suka ci haka din mai warware alƙawari ya guji wannan azabar a cikin zuciya Allah zai iya jarrabar ka da ƙeƙashewar zuciya ta ka ƙeƙashewar zuciya wa saba alƙawari yana daga cikin dalilin da yake haifar da ita al-imamu abu wasa ibn aqil rahimahullahu ta'ala yana faɗa wata rana a cikin wa'azuzzukan da yake yi yana cewa ya hanyar yajidu min qalbihi ya kai wanda kake jin cewa da kushewa a zuciyarka ihdar an da tsafta a ahadin ka ji tsoron kada ya yi kawar wani alƙawari saboda Allah yana cewa fa bima na kufihin isa qawla annahu wa la annahu bi fadiya. aka daga lokacin da ka fara jin bushewar zuciya da alamomi to ka fara duba bayan din al'auran a rayuwa ka gyara shi saboda wannan yana cikin manyan sabubban da suke haifar da shi sannan dalili na uku da yake haifar da bushewar zuciya shine yawan dariya yawan dariya shi ma hadisi ya zo a zanen ayyukan tirmidhi da ibnu majah rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu maza Allah yana cewa la tukthiru ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitu al-qalb kada ku rinka yawaita dariya domin yawan ta karkacewa da dariya yana kashe zuciya yana kashe zuciya haka yana haifar da zuciyar ta mutu in ta mutu kuma ta je kashe ki ta riga ta bushe haka yana daga cikin sabubban da suke haifar da bushewar zuciya shine yawan cin abinci yawan ci yana haifar da bushewar zuciya shi yasa ba wani mutum da za ka samu daga cikin bayan Allah na farai wanda yake da laushin zuciya wanda yake mai yawan cin abinci ba a samu domin cin abinci cika ciki yana da alaƙa da zuciyar yana tasiri a cikin zuciyar daga in kullum sai ka cika cikin ka karɓar kafo to wannan za a wayi gari ranar da zuciyar ka za ta bushe ya sa manzon Allah yake ba da tsarin yadda ya kamata a rinka yi da ciki a wurin cin abinci a ta tashi uku a ci kashi ɗaya a sha kashi ɗaya a bar kashi ɗaya wanda wannan zai taimaka wurin rayuwar zuciyar da inganta Ke sa azumi yake inganta rayuwar ko yaushe duk sanda aka shigo ramadan sai ka ga rayuwar al'umma ta canza ta inganta me yasa saboda karancin cika ciki a wannan watan ramadan wannan zai nuna ma cewa cika cikin yana da alaƙa da ɗabi'u da mu'amala ta mutane daga wanda ya san cikin shi kullum bai da aiki sai ciki to zai iya samun kanshi a wanda wannan ciwon da ke kashewar zuciya ke sa wani daga cikin magabata bishin ibn al alhaji, ya daga cikin manya-manyan malamai likitocin zuciya na al'umma yake cewa fasilatani ko fasiyanin kan abubuwa guda biyu suna ke kasar da zuciya abu na farko yake cewa kasratul kala yawan magana wanda ya gabata baya na biyu kuma wa kasratul akli yawan cin abinci ke sa hatta a zahiri duk wanda aka gina shi akan yawan cin abinci to sai kwakwalwar shi ta zama ta yi rauni yawan cin abinci yawo a ta ɗura mai abinci galibi da kiki yake zama galibi da kiki yake zama da ka wannan yawancin abincin yana haifar da wasu zuciya shi a ke tarbiyyantar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na azumi lokaci bayan lokaci saboda guje ma wannan bala'in na bushewar zuciya sannan abu na biyar da yake haifar da bushewar zuciya shine yawan sabon Allah da zunubi yawan zunubi yana cikin manya-manyan ba da suke haifar da bushewar zuciya muna ganin zunubin da bani Isra'ila suka yi ta yi a baya da kuma abin da Allah ya faɗa a hukumar da aka yi musu kenan bayan duk waɗancan ne hukumar da suka yi ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد me ya haifar da wannan ke kashewar saban Allah da zuni na da babban abin da yake ke kashar da zuciyar mutum shine zunubi da sabo Allah ya ta kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubu abin da suke aikatawa ne Allah da shine zuciyar ta yi tsatsa ya ga ce zuciya ta yi tsatsa gaba ɗaya ta yi ɓawo ke ta zama bushewa me ya haifar da wannan rain a zuciyar Allah ya ce ma ta ruyar ibu abin da suke aikatawa ne na saban Allah da zunubi ya lalata zuciyar ta samu wannan arrainu da Kama yadda ya tabbata a hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abu Huraira da Imam Ahmad da ibnu Maza, wanda manzo Allah ya fassara wannan ayar Allah bazana ala qulubihim ma kanu yakfiru kan bawaye sako sai a tuga mai wani bakin tuko a cikin zuciya in ya duba ya istighfari sai a kone in ya ƙara yin wani saban ya ci gaba da yi sai a yi ta tuga mai sai an wayi gari wannan bakin gaba ɗaya ya ya dinka ta zuciya azala ya ce wannan ne kalla rana a dafofi ba ka nuna su waɗannan jiki suna cikin sabubban da suke haifar da bushewar zuciya kowa yana iya kallon wanne ne a ciki wanda yake aikatawa wanne ne ya kamata ya gyara domin ya samu gyaruwar zuciya in zuciyar nan ba ta gyaru ba har abada mutum ba zai iya kubuta ba yadda za a yi ka kubuta idan salahat salahat jasad kullu wa idan fasadat fasadat jasad kullu in ta gyaru jikin gaba ɗaya zai gyaru in ta lalace kuma duka jikin ya lalace gaba ɗaya ba abin da zai yi amfani sai kaɗan daga cikin abubuwan da suke kawar da bushewar zuciya idan an samu alamomin ana so a warke ana so a gyara ta ina mutum ya kamata ya fara domin ya samu wanke zuciyar daga wannan bushewar a jikata ta yi taushi saboda kada mutum ya halaka akwai abubuwa da yawa mafi girman abin da yake kawar da bushewar zuciya Shi ne zikirin Allah da karatun Allah alqur'ani alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi la ala bi dhikrillah tatma'innu qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma ta suna samun natsuwa da kwanciyar hankali ta hanyar ambatan Allah Allah ce ku saurara lallai da zikirin Allah ne ake samun natsuwar zikata. duk wani abu da ake so a nazar da zuciya da shi to bayan ambatan Allah zikirin Allah mafi girma kuma shi ne alƙur'ani fa hada zikrun mubarakun anzalna da aka zikiri ne mai albarka da sauran nau'o'in zikirin Allah kuma zikirin ya zama ma tawafa alaihi alqalbu wal lisan zikirin da ya zama da zuciyarka da harshenka ne duka suke yi shi ne yake amfani a zuciya amma zikirin baki kawai kana san kana harkokin ka kana lazimi wani na ta yana harkokin shi yana wani ma fira yake yi kuma yana jan sarki yana zikiri zikirin da ake magana mai tasiri a zuciya shine zikirin da harshen ka da zuciyarka duka suna aiki tana ambatan Allah zuciyarka tana hararo da ma'anonin abin da take faɗa da wannan zikirin amma zikirin da kana yi zuciyar ka ba ba ta san me ake yi ba ta yaya zuciyar za ta tasiranci da shi har ta gyaru har ta yi taushi sai dai kai ta yi kana tsara tangarewa da zuciyar. har ka zama wani kamar ɗan ƙwaya sai zakiri ne ga mutum ba natsuwa ba komai wai zakiri ne bayan Allah ya ce allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ba abin da yake haifar da natsuwa da kwanciyar hankali kamar zikiri ko mutum ya firgice gaba ɗaya a rayuwa wai an sai wai du zikirin ba ki ne kawai ba zuciya ba zuciya zuciyar ba ta san me ake yi ba Ke za ba za ta samu natsuwa ba da mutum yana neman wanke zuciyar da taushi na zuciya to ya dajanci zikirin Allah da karatun alƙur'ani musamman karatun da yana karantawa yana fahimtar me Allah yake nufi da waɗannan ayoyi yanzu nan zuciyar mutum za ta kari za ta yi taushi الإمام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى لإبراهيم ابن إبراهيم ابن محمد الفواح al-imam ibrahim al-qawwa yana cewa da waqul qalbi fi khamsati ashiya maganin zuciya yana cikin abubuwa guda biyar in kana so ka warkar da zuciyarka to ka nemi waɗannan abubuwan guda biyar abu na farko suka ce qira'atul qur'ani bi tafakkur karanta alqur'ani da tunanin ma'anonin alqur'ani shine abu na farko abu na biyu kuma suka ce khalaqul basar azumi kenan rashin cika ciki dan mun kenan kici yake yana haifar da ke kashe wani to kana son zuciyarka ta gyaru to kada cikinka ya zama kullum a ciki sannan abu da gaba wa kiyamun layl Kiyamun layl tana cikin manya manyan abubuwa da suke karya zuciyar bawa da tsaya da daddare cikin dare a gaban Allah kana sauraron littafin Allah ko kana karanta littafin Allah kana jin ka a gaban Allah an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara to ba abin da zai nautar da zuciyar mutum kamar wannan sannan abu na biyar na hudu shine at-tadarru inda sa'a cewa a gaban Allah a tsakar dare ka tashi tsakar dare kowa na barci. ba wanda ya san ka daga kai sai Allah ka tsogunna a gaban Allah kamar idan amarin ka zuwa kare shi ya Allah ga ka ba ka da wani tsarki ba ka da dabara sai abin da Allah ya yi to za ta fara ganin tasirin addu'a a wannan lokacin da yadda take lausa zuciyar mutum ta yi laushi abu na ƙarshe suka da ke jara ta tsari zama da mutanen kirki in kana so ka ta yi kyau to ka zauna da masu kyakkyawar zuciya gwargwadar ka da mutane gwargwadar yadda za ka rika ɗaukar da jikinsu amma rayuwarka gaba ɗaya ta ƙare a facebook ta ƙare a tiktok ta ƙare a kaza kalle-kalle da sauraron mutanen banza kuma ka yi tunanin Allah zai sa zuciya ta taushi dole ya zama mu'amalar ka da mutanen kwarai masu kyakkyawar zuciya to a nan ne za ka ga tasirin da mutane suke yi ba sunansu sai ka ga zuciyarka ta fara karaya ta fara kaushi amma kullum tana zama da masu kangarariyar zuciya busasshen sassi hari-hari miyagun da ne saƙon Allah to ta ina zuciyarka za ta yi raushi wannan duka yana daga cikin sarrafa yana daga cikin hanyoyi na samun taushin zuciya shi kyautata ma mutane musamman marayu da miskinai gwargwadon yadda mutum yake taimaka ma miskinai da marayu gwargwadon yadda Allah yake sa taushi a cikin zuciyar ya zo a cikin musulun na Imam Muhammad hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wuri yana kawo kuka ya rasulullah na fara sa na samu matsala ina jin bushewa a cikin zuciya su kullum abin da yake gaban su shine zuciyarsu da mutum ya ji wani alama to zai gaggauta ya tafi asibiti da zai nemi malaman zuciya su samu kai mafita Daga yana jin alamar bushewar zuciya ya rubo wurin manzon Allah ya ce ya rasu da rasulallah ina jin bushewa a zuciya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi magani yace in aradta an yalina Ba a at'im al-miskin Wani tahrat al-yatim in kana so zuciyarka ta yi laushi to ka je ka rinka ciyar da miskinai ka rinka shafa kan marayu kana tausaya musu kana dawo musu a ciki manzo Allah ya bashi wannan magani ya ce wannan za ka yi yanzu zuciyarka za ta koma yadda ta za ta yi da sauran abubuwa masu yawa daga ciki akwai yawan tuna mutuwa kullum ka rinka tuna cewa za ka iya mutuwa a yau yau din nan za iya yiwuwa ranar ce ta ƙarshe a duniya in ka kwanta sai iya ruwa ba za ta tashi ba ai kuma waki ne kuma haka ne ba wai wani zato ne ka ƙaƙaro ka sa a kan ba zai iya yiwa wannan tsawon ko wannan mintin da kake ciki a yanzu nan har abada ta gama kenan ba ka sake maimaita iri shi ba to sa ma ranka mutuwa yana daga cikin abin da yake sa taushin zuciya ko haka kuma ziyarar kabarin ka je makabarta ka zan dubunnan mutane da sunan a kwance da wanda ka ji da wanda ya fi ka da wanda yake daidai da kai da wanda ka haifa da wanda ya haife ka kowa ga shi nan a kwance ba wanda zai iya komai a nan rayuwar ta tsari ka shiga makabarta ka zauna ka gansu ga sunan a kwance ta hararo waye a cikin kabarin nan waye yanzu yake kwanta a wannan rayuwa kwanan shi nawa yanzu a wannan zai sa zuciyar mutum ta yi taushi wannan wanda ke kashewar ta ragu a cikin zuciyar shi to haka kuma babba daga cikin abubuwan da yake sa laushin zuciya shine cin halal gwargwaron yadda mutum ya sa halal neman halal ne shi a gaba bai sa ba cikin shi wani abu sai halal bai tufatantar da kan shi da wani abu sai halal gwargwaron yadda Allah yake sa zuciya shi tana laushi ba abu mai tasiri na ban mamaki wanda a zahiri za ka ce ba alaƙa amma kuma tasirin shi yana da tsananin ƙarfi wurin sa raunin zuciya kamar cin halal ya jarraba wannan ya samu sati ɗaya ya jarraba to a wannan satin ba zai yi ta'amuri da wani abu ba fiye halar. ya ji yadda zuciya ce za ta zama a cikin wannan satin da sauran hanyoyi da yawa wanda idan mutum ya ji su zai iya samun hanyar da zai gyara zuciya ya wanke ta ya kubuta daga wannan babban ciwo babbar musiba da Allah yake jarrabar bayi da ita muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka anan Allah ya ce kuma fasad qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafattaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yanfidu min khashyati Allah wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun da aka ba iya bani isra'ila ake magana a kansu ba ana magana a kan kowa da kowa ya bibi zuciyar shi ya ga wani hali take ciki a bushe take ko ɗan yace sharaf ko ta fara bushewa kuma ya gaya zai iya magance wannan matsalar saboda a samu a haɗu da Allah lafiya a kukuta ranar alkiyama domin duk wanda ya je lahira aka tsere da shi daga wuta aka sa shi a aljanna to wannan ya rabu to wanda ya je lahira kuma bai mu shiga aljanna bai shiga wuta to wanda ya yi asara duniya da lahira fatan ne neman yadda za a kubuta asira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya gafarta mana da daban mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya kuma sanya wannan karatu ya zama sanadi na samun tsira gare mu gaba ɗaya duniya da lahira ya gyara mana zukatanmu gaba ɗaya da na ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya dawo da zukatanmu hanya madaidaiciya ya ba mu ikon aiwatar da abin da Allah yake so ya yadda da shi ga nan muke cewa mun zo ƙarshen wannan zama na wannan shekara muna fata Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ganin watan Ramadana mai zuwa lafiya abubuwan da muka yi na ayyuka na alkhairi a wannan watan Allah ya karba mana kurakuran da muka yi masu yawa Allah ya yafe mana da ba mu ikon tuba da neman gafara Allah a kansu Allah madaukakin sarki ya zauna da mu lafiya ya zauna da kasan mu lafiya bala'o'in da ake fuskanta a wannan ƙasa da waje Allah madaukakin sarki ya yaye mana Allah ya zauna da mu lafiya sauran al'ummar musulmi a ko'ina da a duniya da suke cikin bala'o'i Allah madaukakin sarki ya kubutar da su Allah ya kora masu imani akan marasa imani ya ba su nasara kuma ya ba da ikon dawowa zuwa ga addinin Allah domin mu samu alƙawarin Allah in san su Allah yanzu kuma wani tafiyar akrabu Allah ya gafar gafarta ma iyayenmu da malamanmu da sauran wannan da suka riga mutuwa a wannan rayuwar ta duniya Allah ya gafar gafarta mana gaba ɗaya mu kuma da muke raye Allah ya sa cika da imani Allah ya sa mu mu rayu akan musulunci ko mutuwa ta tsare mu akan musulunci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين